haka siddan sai ga mace ta wuce cikin hijabi da niƙabi sai ga ce allah da ya sa da gaske ne ka yi mata ƙazafi a zamanin imamu malik mai wankan gawa ce jama'a aka kama ta hannunta ya makale jikin farjin gawa hannu ya makale jikin farjin gawa aka yi ta zuwa ana tambayan malamai suka ce sam ba su san wannan karatun ba ba wata addu'a da wani malami ya sani da za a tofa mata hannun ta ya fita daga jikin farjin sai aka je wurin imam malik aka ce to algafata malam wata mata ce ta rasu wata ne mata wanka sai hannu ya makale a farji imam malik ya ce sai a je a kawo ta to yanzu kayan aka ce ka ɗauko gawa da mawankiya ba sai dai ka ɗauko a kori kura ba saboda allah su suka sayar da suka talkata su suka kai wa imam Malik, imam maliki zai je gidansu ne aka kawo ta imam malik ya tambaye ta ke kine mata wanka ba ki faɗi komi ba ta ce ba abin da na faɗi sai dai da na zo daidai ta sai na ɗan bugi farjin na ce da wahala bai yi zina ba wannan farjin imam malik ya ce ƙazafi kika yi mata da yake mamaciya ce ba ta da baki da za ta karyata ki shine Allah yake so a wanke ki a nan duniya aka ce wa imam maliki ya za a yi ya ce sai mata bulala tamanin bulala kazafi ane mata sai hannu ya fice daga ran nan ne malaman madina suka ce layifta wa malikun fil madina daga yau ba malamin da zai sake fatawa in dai akwai maliku don sanda ake neman ka yi fatawa ka kasa ga sai da imam maliku ya yi